iyawa ce wannan siyasar kenan to yahudawa su suke irin wannan su zai gawa irin wannan yanzu in kuka dubi yadda aka yi aka daɗa mutanen hajjar suka zama su ne shugabanni in kuka dubi yadda aka daɗa mutanen ansar mutanen madina suka zama su ne da ministoci ai kowa sai da ya faɗi abin da ya yi kowa sai da ga dubo tarihinsa tsakaninku da allah madina kan mutanen maka su zo da tana da ci gaba kan annabi yau hijira ya zo madina na da ci gaba da ba ku sani ba ko kun sani ba ku so ku ce eh ina kuna da damuwa ci gaban madina kan annabi ya zo cikinta da haka ne zuwa musulunci madina ci gaba ne ga musulunci ko ba ci gaba ba to ku je ku binciki tarihin duniya duk garin da yake ba musulmi za ku ga ci gabansa baya ne ka biyu ka ga yadda take ci gaba saboda akwai mai gari ne na musulmi kuma ku ga yadda ake zaman lafiya a inda musulmi suka fi yawa ko unguwa ce ko layi ne ko hanya ce to za ka ga in ana zaune lafiya to waɗanda suke zaune a wurin musulmi ne suka fi yawa mutanen madina sun samu ta tagomashi an zazzaɓe su ministoci mutanen makka su suka zama shugabanni aka fara nada abubakar ya rasu aka naɗa umar ya rasu aka naɗa usmanu ya rasu ko an ce aka kashe shi da shi da umar din saboda yahudawa sun hango in suka bari aka zauna lafiya to duniya za ta toshe sharrinsu to shine ake mana wannan a siyasar najeriya sai a nemi haɗa wannan kabila da wannan kabila wannan addini da wannan addini a yi faɗa a cuce ku ku kuna ji a'a kasar ku ce ba za ji a'a namu ne ba suna ji a'a garinmu ne ba suna ji a'a garinmu ne ku kasa ci gaba su kuma can waɗanda suka sa ku kuke haka suna da bukata su tana biya wani cikin malamanmu ya yi mana misali ya ji akwai wani tsuntsu da ake kira kabare zan rufe da wannan shi wannan tsuntsu ciyaman in yana fada da dan uwansa dan yaro karami sai ya je ya kama dan baya gani in suna fada idanuwarsu sai su rufe ba sa gani ba sa ji amma in ba sa fada to wani tsuntsu ya yi kaɗan ya zo wurinsu sai je da mutane akwai masu halin irin waɗancan tsuntsaye in kuka zo kuna fada da junanku an hada ku fada to shi kenan waɗanda ba ku ba sai su zo su kama ku in gidajenku ne su kwace in gonakinku ne su kwace in dabbobinku ne su karkashe saboda kuna fada da junanku kuna gaba wane ya yi riga mai kyau wane yana da babbar mota wane yana da gida mai kyau ku ba za ku yadda ba a ina ya samu kaga wannan ba basira ba ce na ga muna jan hankalinku ya 'yan uwa musulmi mu so junanmu mu girmama shugabanci shugabanci abu ne wanda yake tilas a yi a rayuwa ko kai da kanka ma akwai shugabancin kanka amin wace ba za a yi shugabanci ba ba za a kyauta dawa shugaba ba ba za a yi da'a ga shugaba ba <laughs> wannan ai hauka ce tilar ne akwai shugaba tilar ne akwai wanda ake shugabanta in aka samu haka to za a samu zaman lafiya za kuma a samu ni'ima za kuma a samu kwanciyar hankali amma mutane su ce su ba su yadda ba in wane ne ya ce su ba su yadda ba abdullahi dan ubayi dan salulu shugaban duk mai munafurci a rayuwar wannan al'umma ta musulunci ai ba abin da ya dame shi illa kalman nan ta cewa su ne 'yan gari su wane baki ne duk wanda za ji yana irin wannan magana to yana da wanda ya gada waye mai asalin kalmar abdullahi dan ubayyu dan salulu har yana jawa wai wa yaquluna idza rajana jana ila madinati la jana ila madinati la al wai in suka koma daga madina to waɗanda suka manyan garin yan gari wadanda ba baki ba za su fitar da ƙasƙantattu waɗanda su ne baƙi Allah ya la'ane shi wa yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da sahabbai yan makka wai su ne kaskantattu to kun ga kalmar nan ku yi watsi da ita yanzu don Allah ku dubi da Kano take za ka je ba jama'a da yawa a Kano mazauna Kano da musulmi da wanda ba musulmi ba za a tsaya ne ma ana lissafi wanda ba musulmi ba a kano ya dau ɗaya cikin miliyan na mutanen kano su ya ga yaga amma suna saye suna sayarwa ko ba sa yi suna da gidaje ko ba sa yi suna da gonaki ko ba sa yi suna ba su da su ko suna da motoci ko babu to sai wani ya ce shi a jiharsa ko a lokal government ɗinsa shi bai yadda ba a ce wasu suna da mota wasu suna da gidaje wannan wace irin rayuwa ce akwai basira a wannan ba basira ku je ku rayu ƙasa ta Allah ce kar ku tada hankalin kowa ku nemi halakar ku yi sata kar ku yi ha'inci kar ku yi yaudara kar ku kashe kowa kar ku zagi kowa kar ku ci mutuncin kowa ku nemi naku Allah ya baku Allah maimaita mana domin ajiye nan alhamdulillah amin amin ya rabu amin ya Allah Thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم أجرا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه خير صحب وأشرف آل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 وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر والصبر حبس النفس وهو على ثلاثة أنواع وهو على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وصبر عن معصية الله عز وجل وصبر على أقدار الله المؤلمة إخوة الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صابرون يقول, يقول المصطفى سواء صلوات الله وسلامه عليه ما من مؤمن يعذي أخاه مؤمنا بمصيبة إلا خصاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن الأيام وإن الأيام تمر بكم كمرور السحاب فوق السماء وأن الدنيا لا مقر لها وأنتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن هذه المواسم شهر الله ذو الحجة فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع من أفعال الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والعراض ففي أول العشر المبارك التي نوه الله بها في كتابه الكريم طائلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر عباد الله فقد أقسم الله فقد بين المفسرون بأن المراد بها أشهر ذي الهجة فقد أقسم الله بها تأذيما لشأنها وتنبيها على فضلها وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا للجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وسبحان الله والحمد لله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أولاكم من نعمه يزدكم واشكروه جل وعلا على بلوغ هذا اليوم العظيم واستعينوا بنعمه على طاعته سبحانه تذكروا أنكم راجعون إلى ربكم يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمة الإسلام يستقبل المسلمون اليوم بالفرح والسرور والشكر والرضا فالحجاج يعدون فيه مؤزم مناسكهم وغيرهم يتقربون إلى الله بالصلاة والتكبير والأضاحي فهنيئا للمسلمين في هذا اليوم المبارك هنيئا لهم بهلول هذا العيد السعيد في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي والهدايا اتباعا بسنة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فقد نهر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في حجة الوضاء ثلاثا وستين بدنا وضحى صلى الله عليه وسلم كذلك بكبشين أملحين أقرنين قدوة بسنة أبينا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح ابنه قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح وانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمة الإسلام لقد ورد الفضل العظيم والثواب الجزيل لمن أحيا شعيرة الأضاحي ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها وإن الدم ليقو من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا عباد الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين الموحدين يا رب العالمين اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ومن الموضحين دهاياهم اللهم وفقهم لهذه الأعمال فتقبلها منهم يا رب العالمين اللهم آمنا في ولايتنا وسائر ولايات نيجيريا وجميع العالم الإسلامي عامة اللهم ساعد رئيس هذه الدولة النيجيرية وانصره على القيام بآباء هذه الدولة ومسؤوليتها وانصرنا على القوم الكافرين واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين abubuwa da aka ambata mana a cikin wannan kuɗuba na yin haƙuri musamman wannan lokaci na tsananin rayuwa amma idan aka yi haƙuri za a ƙetare da yadda Allah kuma wanda yake cikin kunci dinnan zai zama kafara ne insha Allahu to Allah ka sa mu ya zama kafara ne a gare mu waɗanda suke wadata kuma suke amfani da damar su su ma za su samu babban lada Allah ne kaɗai ya san iyaka amma in sun yi amfani da damar to Allah ka ba mu ikon yin amfani da damar da ka ba mu ta lafiya ko ta ƙarfi ko ta dukiya ko ta ilimi ya ubangiji Allah ka taimake mu sannan an yi mana bayani akan abin da ya shafi wato godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mun gode masa arziki wajen Allah bai gaji karewa wajibi ne a gare mu mu nuna mu ga Allah Allah mun gode maka kuma mu tuba mu koma zuwa ga Allah saboda wannan jarrabawa ne dama a rubuce take yana daga cikin rukunin imani mutum ya imani da kaddara mai kyau ko akasin hakan to ya ubangiji Allah ka ƙetarar da mu Allah ka kawo mana sauki marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya kuma an nuna mana cewa ga layya ga irin abin da ake yankawa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanka kar mutum ya kuntatawa kansa in ba shi da dama ya roki Allah Allah ya hore mai wata rana muna roƙon Allah Allah shi karɓa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ko bar shi ne nade ko bar shi yake nade abin shi shi yake shi ya tun liman shi in ya wuce ya ka tarbi shi ka kai zama

Yeah. shiga wannan aiki ba a cikin dana saboda haka an zo ana zaman da suka da da da shi da ya da kamar zubar da jinnan nan shi sabi ne kuma sai Allah tabaraka ta'ala ce lan yanalallaha wal budina ta'ala لكنه لا يعلم ولا يدرك وكيف كيف يفعل وكيف يحير بالملاذيه Thank you. drive ibada Thank you.

Kuma dole ne muna cewa a cikin

الشيخ سعيد عبدي وهو من مولى وطن كامل الوطن كده وأمام ربنا كامل الوطن كده دون بيوت الكريمة الحمد لله. zo amma babban malami yana karantar da mu ayoyi na di da والناس Vamos lá. Amen.

إلا قدر الله من قدر السلامة يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وإن